a wai rukuya ba ta hatta halatta mm. za mu zo mu karanta rukuya da dalilinsa kamar yadda muka karanta amma matakai ne mm. imanin wani ya kowa da irin matsayinsa mm. yake su ne wanda ba sa neman a wala yatatayyaruna ba sa kamfe kamfe dan na fita na hadu da mai ido daya dan na hadu da bakin kare bakar maje na hadu da kaza na hadu da kaza eh tsuntsu ya tashi daga dama ma'anarsa kaza tsuntsu ya tashi daga hagu da sa kaza na waye gari tsuntsu kofar gida ta yi kaza wa'annan fitan fitan haka yake la'amruka ma tadrib dawarib bil hasa wala zajirat as-sayr mallahu sani la'amruka ma tadrib dawarib bil hasa wala zajirat as-sayr mallahu sani kace masu buga turabi masu katini masu duwatsu masu tsaikata masu duk masu boka da duk waɗannan da masu tsawata masu tsuntsu ya tashi duk waɗannan su ce wallahi ba san abin da Allah ya aikata ba mm. duk lalabe suke a cikin duhu لأمرك ما تدري الضوارب wala ولا زاجرات الطير wala زاجرات الطير ما mallahu سامع Allah ka shi ya san abin da zai faru gobe, Allah ka shi ya san me sai ke sa'a, Allah ka shi ya san me zai faru. Wallahi, mm. wallahi, ka ɗauki malamin tsubu yana ɗaki yana kunya yana da salula kullum da safe ka tashi ka ne shi ka tambaye shi akwai sa'a ko ba sa'a wallahi tallahi ran da zaka mutu sai ka mutu a cikin mota ne a jirgin sama ne a gidanka ne a cikin ɗaki ne mm. ko zaka ci cikin kai kumbure ka mutu wallahi ran sai ya faru ba wanda zai ce maka a'a ba za mutu ba mm. mun gane ko yace waɗanda ba sa yin tamfe tamfe wala yaktawuna ba sa yin ne kenan alkayyu menene sunan shi ko lagas ko ne wa ala rabbihim yatawakkaluna sun dogara ga ubangijin sun dogara ga ubangijin su kamar yadda muka fada muka imran dan imran dan husayn wani sahabi shi kuma darajar da ya samu kenan wajen Allah mala'ika ya yi musafaha da shi salamu alayka ya ya abunna ya imran bin husayn sai manzo Allah ya ce wa'annan su ne cikin su za a samu mutum dubu saba'in. Fakala ukasha ibn Mihsan sai wani sahabi dai azanci yayi azaba ta maza yayi ne kenan yayi dabara ba karfin hali kenan ba yayi ne yayi dabara yayi sa'a a wata riwaya sai ce ya rasulallah, ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum qala anta minhum a wannan riwaya sai ce aminhum ana ya rasulullah ina cikin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kala na'a kuma manzo Allah ke yi eh. amma wata riwaya cewa ya manzo Allah karo kan min Allah ya saka ni a cikin su sai manzo Allah ce kana cikin su garanti ce da aka ga an bude kofa kirki kenan sai wani kuma yake fa qama aharu أو أنت رواية فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان صدق فبصق بها أخرى يا من الله نما أروكم من الله قرن manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ka cikin su ba ba ka ciki ba sai ce wancan addu'a wannan garantin kujera ɗaya ce kujera ɗaya ce ku kashe kuma ya ɗauki sai ka nema ta wata hanya kuma wata kofar sai ka je kai ta fama azumi sallah zakka haji shi da marayu ciyarwa sanar da zumunci dukkan ayyuka na alheri kuma ka kauce ma dukkan ayyuka na sharri watakila eh? amin Allah ya taimake aminhum ana. فقال أمنهم أنا sai manzo Allah ce sabaka biha saboda manzo Allah har kalmomin da yake amfani da sunan sahabbansa sai ya zabo kalma da ba za ta sa mutum ya je saka bacci ba da manzo Allah ce lasta minhum shi ce nan ukasha ya gama yawo ba zai taba shiga aljanna ba Eh, wannan sahabi ɗayan ba na bin ba ukashi shi ya shige ko ukashi an gama ya ya samu shiga ko wannan na bin an faɗi sunansa da ya ce lassa minhum ya sa masa bakin ciki kenan har ya gama rayuwar duniyar da amma sai ce a'a wancan alfarmar kwaya ɗaya ce kuma ai kana kallo ya riga ka ko ya riga ka ya fi ka azanci da ake kai kare za shi nan. manzo Allah baya koyewa baya cewa a'a sai wani sai a'a a'a duk wanda Allah ya kije sai manzo Allah ya baki duk wanda ya faɗi kalma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake ji da kai ta haka yake ji da mm. sai fa Allah ya ce min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaihi mu'minina ra'ufur rahim mm. to wannan bawan Allah sahabi sai manzo Allah ya ce ai an riga ka ba a ce ba shi ciki ba sai ta yi yana ciki amma ta wata kofa ko saboda wani sababin manzan Allah kenan fa wannan sahabin yana cikin mabiyan manzan Allah ko ba cikin mabiyan yana cikin kungiya ko ba cikin kungiya yana amma manzan Allah da ke dukkan mabiyan dukkan al'umma sun garanti za su ga aljanna ba hisabi ba kowa ya je abin da ya ga dama ranar lahira yana ajihuna manzan Allah da kada cewa kowa يا صفية يا فاطمة اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا الله أكبر abinda manzo Allah ana tafiya ana tafiya haka manzo Allah ya ce kuli malu fa ta yarda mana kuma rasulu da tafiya sai tafiya addini zai zama wasanni da son tara duniya sai zama kamfe na siyasa ina son samu biya kana son samu biya ina son tara jama'a su zama min tsarin tatsa su zama min sojojin haya duk duk addini a cikin mutunci addini ba da an taba ni in ci kowai billahi to yaya zan yi in jawo hankalinka zan ce ai duk wanda ya bi ko ko duk wanda ya shiga kungiya ta ranar lafiya kada ma yi wata taska aljanna goma ko ba wata ba wata tamba ba ba ma kai ake ta kai ba wani ma ga dama kai zaka saka shi to idan Allah ko local government ce kudi tana da hakkin haka kawai sai ta yi ba kowa wannan zai shigar da wani kowa a ce wani sai ya lamunce muku su je su yi abin da suka ga dama ranar lafiya yana nan billahi allazi la ilaha illa huwa qariyati ni kansa ranar lafiya sai Allah ya tsayar da shi mm. wala nas'alanna allazina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalina wala naqussanna wala naqussanna alayhim bi ilmi kuma bai al tsakuwa ko sai ne annabi isa darajarsa har darajar sauran Allah sai Allah ya tsayar da shi an ta kulta linnasi an an ta tattabuna ummi ilahai a an ta kulta linnasi kai kace ma mutane wane mutum ranar lafiya Allah kaɗai shi ne yake abin da ya ga dama annabi isa annabin Allah ne manzo ne yana cikin ulil azmi min ar-rusuli amma sai Allah ya tsayar da shi dan kowa ya shiga kai kai sa Allah ya fi kowa sani ai kai a an da kunta lin nas an ittakhizuni wa ila ilahayn min dunillah kai ne kace kai ne kai ne kai ne mu ne mu ne kowa kaza kaza annabi Isa makarta sai subhanak an aqula ma laysa li bai isa ba ba haƙƙi na ba ne. in kuntu qultuhu faqad ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi haka annabi sai ko sana ce innaka anta allamul ghuyub wallahi kallahi ka tashi ka nemi tsirar da kanka ranar lahira duk wanda ka dogara da shi Allah ranar lahira zai guje maka ba za ka ji ba har abada ta kansa yake da ranar lahira sai Allah ya tara al'umma baki daya a yi sahu mala'iku kowa ba ka da hanya da ake ya ma'ashar aljinni wal insi in ka ba an tanfu min akar zaman banku wanda ke da nan yayi wanda sai da zai ba ka da inda za ka Allah madaukakin sarki yake ana almaliku aina mulukud dunya ana malik Allah ce ni ne cikakken sarki ne cikakken mulki da isa ta iyawa da kamala aina mulukud dunya ina sai ka ji ba wanda zai daga sai Allah ce limanil mulkul yau ina wace da wa adda mulki yau limanil mulkul yau sai ka ji ba usba asba mai ko kowa kansa na kasa ne kowa ba shi da rawani dama ai kaga da rawani ka da menene da tun takakin ka da babbar da aska biyu a cikin duniya ka rabu da su aka je aka saka ka da kai sai ne to haka zaka tashi alawayi haka zaka tashi alawayi ba wanda zai daga kansa liman mulku al-yawm huwa yaqis sai Allah ce lillahi alwahid yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma yawma inna Allaha sari'ul hisab mm. a ji zo a baje koli a zo a tafi a zo a yi hisabi mm. wallahi tallahi rannan malaminka shehunka waliyinka ya ci masa ko mahaifiyarsa da za ta ce yace a'a yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhu kulli لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني قلت والله تالله يوم تكاينا نكي أيوة. يوم تكاينا نكي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ يا بكتي والامر يومئذ لشيخ كفاء لولي كفاء لوالين دوالين والامر يومئذ لله to a sake ma mara ka bautata wa Allah kadai kai manzo Allah cikakken biyayya sannan wani bawan Allah na gani Allah Allah ya saka masa dan me za su kiraye ka raba ka da Allah da manzonsa kai ka je kana bauta ta musu ina ka fadi ina ka tashi su kansu sai Allah ya maka hisabi wannan abin da suka yi a fakaice ko fili suka zo suka kira a bauta ta musu ko a fakaice suka yi tunda annabi Isa Allah zai tsayar da shi sai a anta kusa lin nasi ali taqiduni wa inni ila hayni wa ya isa ya mutane su bauta miki Allah zai kale annabi Isa kan an sabbataka biha ukaka wannan mulkin mallaka billahi alladhi la ilaha illa huwa ya fi kasari da mulkin da turawa suka yi muna sai muna mulkin mallaka suka mallaki hankulan mu da dukiyar mu da menene waɗannan mulkin mahalaka kenan an mallaki imanin mu farko sai an raba ka da Allah da manzansa ba na hada ka da sakin daji rayuwarka duk shi saboda kai ma abin da kake so kenan abin da hankali ba zai dauka ba ma in an fada ma kai dan kana so ba abin bal yuridu al-insanu li yafjura amama hmm. yas'alu ayyana yawm al-qiyamah a yawm al-qiyamah abin da yasa dan adam ke tsaka kusa da ranar tashin kiyama ba bai sani bane a'a so yake kanta ce ni ga ba yi abin da ya gada ma. Hmm. kai ma ka san abin da ke fada ma ƙarya ce amma dan ran kana so ka sake kai abin da ka gada ma da an baka makullin aljanna tun duniya sai ka sabba da an ji Allah mun ce ma sai ka kai da kanka ka san ƙarya ce hmm. amma zuciyarka ranka tana son kana son kai abin da ka ga dama sai ka gaskata abin da hankali ma ba zai sauka ba to ka ce akramakallahu lahira da kalamun ce ne a duniya ina so kala a bani kuloti a bani gida a bani kaza duniya ina mallaka kana mallaka ni zan ɗebo kawo maka fa lahira da baka mallaka bana mallaka ina za ka samu ka ka sake min mara mana nabi ba Allah da manzon sa Allah ya saka maka da alheri, Allah ya kara ma wilaya ne ka Babu ismi wal kuhli min ar yake babin da ke bayanin yin kwaito zali kwalli da ismi saboda amaudari ko tura ciwo ido fihi ummu afiya a cikin wannan babi akwai riwaya daga ummu afiya قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد ابن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها في وتمت مجن يا رسول فاشتكت عينها sai ta je tana ƙara cewa idan tana ciwo fa zakaru halin nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka amma suka fada manzo Allah ga wata mijinta ya rasu amma tana kukan cewa irin tana ce don me yasa don ai ba za tana ta ba za ka yi ado ba za yi ado ba sai sa wa zakaru lahu al wa annahu yukhafu ala ainiha yanka ya rasulullahi wacce ne in ya rasu ai tana cikin ta kaba kenan gashi tana kuka idan tana ciwo sai sa ana jin tsoron kar cutar ya cutar da ita me zai hana ta sa kwalli ko dozali fa na sai manzo Allah ce laqad kanat ihda kunna tamqutu fi baytiha fi sharri ahlatiha aw fi ahlatiha fi sharri baytiha sai manzo Allah ce wannan wata hudu da kwana goma kadai da lokacin jahiliya mace in mace mijin ta mutu haka za ta tashi ta je cikin akurkin kaji ko ko garken dabbobin da yafi muni da kazanta a cikin gidanta nan za ta zauna shekara tana ciki saboda jahiliya da maguzanci fa idza marra kalbun ramat ba'ratan fala haka za ta zauna har shekara in kare ya wuce ta ɗauki ba'ara shi ne tarotin dabbobi kenan tara al ar'ani fi arsatiha wa fi aniha ka annahu habbul yace la fala arba ta wa asha yace a a wata hudu da kwana goma kadai ba za ta yi hakuri ba da a lokacin jahiliya ba shekara kuke ba a cikin kasanta cikin menene da menene babul juzani babin da ke bayanin cutar kuturta وقال عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي من الله صلى الله عليه وسلم إتي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة من الله صلى الله عليه وسلم إتي لا عدوى babu wata cuta da za ta yi naso don kashin kanta ta samu wani wala fiyarata yace babu kamfe kamfe dan an ga kaza dan an yi kaza yace duk wannan karancin imani ne wala hammata yace babu hammata yace wal hammatu ar-ra's wa ismu as-sa'ir wa huwa al-murad fi al-hadith wa dhalika annahum kanu yatasha'amuna biha wa hiya min tayr al-layl mm. wa yasu tsayin da suke sakowa a cikin dare wato da lokacin jahiliya da an gansu sai a ce kaza zai faru ko wannan tsuntsuwa tsuntsu da zai faru ya yana bayyana makoki kenan wannan gidan wani babba zai mutu ko wani zai mutu shine sai manzo Allah babu wala safara yake wata safara wata cuta ce kamar da eh, zazzabi manzo Allah babu ko ko a'a wala safara babu tamti da watan safar sun kasance suna jirgin ta watan muharram kuma da shi safar kuma da safar kaza saboda suna ganin wai safar ba a yin wani aikin alheri wai ba sa'a a cikin safar wai watan safar na shi ne yasa sai manzo Allah ce duk wannan maguzanci ne rashin karfin imani ne da watan safar da watan muharram da watan azumi da duk na Allah ne duk inda Allah ya ga dama zai kama ka zai kama ka duk inda Allah ya ga dama ma arziki zai ma arziki in aka ce watan safar wata ce wata ne na hisi to a ce ya kamata haka waye gari watan safar kowa kare samu wani alheri ba haka bane ne? wani zai masa haihuwa watan safar wani zai aure wani zai samu dukiya wani zai kaza wani zai kaza wani zai kaza to watannin da ake cewa su ne sa'a ba na yiki a ci kaman azumi kaman kaza to da kamata a ce in watan azumi ya kama kowa ya samu arziki wani ba zai kamu da fita ba to kuma ai haka haka sai haka to shi yasa da muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada awwal jumada thani rajab sha'ban ramadan shawwal zulhijja zulqa'da duk watanni goma sha ɗaya guda biyu inna iddatash shuhur 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم na تنين الله ce wannan nahisi ne ko safar akwai wanda da zaka shekara ce masa watan safar nahisi ne babu wani alkhairi ce maka wallahi kariya ce dai ya samu kudi ai masa haihuwa ya samu arziki ya samu lafiya to sai manzo Allah ya kore wannan to bayan manzo Allah ya kore wa'annan la ajwa wala ولا هامة ولا صفر فأنا سيما الله وفر من المجنون kama ta firru min al-asad yake ka guji ne cutar kuturta kamar yadda kake gudun zaki to sai malamai suka ce to ina ma'anan wannan hadisi karshen hadisin da farkon hadisi. ina ma'ana la wata cuta ba ta na so dan kashin kanta ina ma'ana sirra min al-majzuni turarata min al-asali ina ma'ana wannan ka guji ne wannan cutar kamar yadda kake gudun zaki a'a in ba zo yana so ba dan me aka ce na guje mm. ba haka bane ba an samu nasi da nasi zahirin su an samu tanakudi ba to malamai sai suka ce ne ba mun bayyana wajen gani ba mm. wannan hadisin ya sahihi ne kan cikin cikin tsari ɗaya ma hadisi ɗaya ne kawo hukunci ji mm. dukkan su sahihai ne babu zancen kuma a ce annasikh wal mansukh to yaya za a yi sai malamai suka ce ai haka ne la adwa din wala siyarka. wata cuta ba ta tasiri dan kacin kanta to me yasa aka ce kuma ka guji da wannan cuta sai malamai suka ce abin da yasa aka faɗa maka wannan saboda ɗayan abubuwa guda uku ko hudu ko biyar na farko dan a kare maka akidarka in kana zaunen ka gida baka je ka yi cuɗanya da mara lafiya ba Allah ya kiyaye cuta ta kama ka sai ka ce wa ya sa maka Allah sai ka ce Allah kaga addini ka ta ta ta ko amma har ka je kai cuɗanya da mara lafiya cuta ta kama ka sai ka manta da Allah ka ce wa wani ga ake da ta bata ko wai dan a kare maka addinin ka sai sa aka ce ka guje wai suna da mai kace a a ko ko i haka ne amma muna da karin bayani menene bayanin naku suka ce ai cutar kuturta wata cuta ce ta musamman da take da'iman wanda ke da ita yana cikin bacin rai duk sa'an da ya ganka lafiyayye cikin ka fara lafiyar ka sarau sai ƙara ɓacin rai sai sa aka ce kada ka bari ya ganka don ya kada samun ɓacin mun gane duka bayyana mas'aloli sun kai guda biyar wai dan ka fitar da maganar manzo Allah dan manzo Allah ya ji da ake maganganun sa sun kawo mm. sai dai kai fahimtar ka kai kawo mm. mun gane ko dan an Allah ya ce ma wa ma yantiqu anil hawa mm. mun gane ko babu makhluki da ya samu tsafta da tsarkaka wajen Allah sama da manzon Allah mun gane ko daya daya Allah ya yi da manzon Allah baki daya da hankalinsa da kwakwalwarsa da harshensa da menene sa sa'an ne zai tsarkake shi gudai sa'an ne ya ba haka bane yace wan idha hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa ma dalla sahibukum ma'ana manzon Allah sahibukum wa ne sahibukum idan manzan Allah ke kenan Allah ya tsaftace ya tsaftace sa'annan kuma ya tsarkake bayan ai baki daya za a zo a tafsil ba da imam wa ma yantiqu anil hawa an tsarkake ne kenan ba haka bane sa'an ne wa innaka la'ala qulun azim fa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba haka bane eh, ma har a wannan ayoyi suka zo da yawa dai hankalin manzon Allah ma zanna sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa ma kazaba alfuadu ma ra'a yutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hankalin su ma menene har suka ce zun Allah wadda zai tsarkake kwakwalwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai baki daya نون والقلم وما يكتبون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ba haka ne haka manzan Allah ya tsarkake manzan Allah baki ɗayan sa'an nan ya tsarkake kwakwalwarsa harshensa tunaninsa baki ɗaya babu wani makaluki da za ka samu haka Allah ya girmama ma ya ɗaukaka shi to yaya za a yi a ce maganganun ka sai a a in karo da ce kai ne fahimtar ka sai karo mm. kai ne fahimtar ka ya kai ka yasa aka ce fasalu ahlan zikri in kuntum la ta'lamuna me aka ce ku tambaye su bil bayyinati wa zubur ku tambaye su hujja ku tambaye su yaya za a tambaya ai kaza za a yi kaza kada ka je ka yi ma ilimi hawan kawara kada ka je ka shiga ka shigo ilimi ta sama kada ka je ka shigo sai kai farna maimakon kai gyara mm. ba haka yace fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya aika sahabbansa suka ji wata bukata sai ni wa cikin tsananin sanyi mm. sai ɗaya a cikin su ya wayi gari yayi mafarki janaba ta kama mm. sai shawarci abokanansa ya jama'a ne kuke gani ga tsananin sanyi kuma janaba ta kama ni ko da wani sassauci ko da wata ruksa na yi taimama masu zafin addini ke ai babu wani sassau ba ka da yadda za ka yi sai ka yi wanka ya jama'a ku ji tsoron Allah akwai tsananin sanyi ba ne wanka na mutu ba ke ba wani sai dai ka yi wanka ka sai ra'ayi ya dace kan yi wanka sai ɗebi ruwan sanyi sai ya yi wanka ko yana da minti a jikinsa sai sanyi ya kashe sai suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me ya faru ai ka san kai shine majalisar ɗinkin duniya duk inda abu ya faru yana kawowa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an warware ta kan ɗaya an gama jira da kici da kansu wata hudu shahidun min turawan turai suka ce duk wannan rikici da talawai duniya duk aka rasa inda za a fita suka ce da Muhammadu Nabiyul Arab yana nan da ya warware wannan rikici duk yana shan kofin shayi ba da ya bata mai lokaci que ka que shugaba ka ce muka ce wannan rikici da bai bai duniya duk kowa ya rasa inda zai fita mai ilimi da jahili mai mulki da soja da dan siyasa da malaman makaranta da kowa ka sani a duniyar nan wallahi a rikici maimakon a warware rikici sai a tada fara rikici saboda zalik ya rubuta bukatan da kansu suka ce wallahi wannan rikici da duniya ta shiga aka rasa yadda za a yi a fita da a ce Muhammadu Rasul Nabiyul Arab yana nan zai warware wannan rikici yana rikice da finjani sai yana sai sai ka san jin rikici da kawarori kana sai shayi ma'ana bai kai bai ka rata ya rubuta shine wata da shahidun min ahli da kansu sun yadda to amma babu rabo ba rabo to idan matsala ita kai wurin manzo Allah an warware take da suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi suna ganin sun yi abin kirki suna ganin sun kare addini ba su san alfarman mumini wurin Allah ya fi masallatan duniya ne. alfar mun gane ko mumin yana da daraja wurin Allah dalili da balarabe ne zo tsari masallaci ka ta san masjid masallaci ko kale shi kar ka cutar da shi da ya gama su tsarin aka zuba barwa ba an gama ba to wannan da suka dawo suka fara manzo Allah ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai manzo Allah ce qataluhu qatalahum Allah ألا سألوا إذ لم يعلموا وشفاء العي دعالوا قتلوه قاتلهم الله أي سنكتي كثير ya hana tambaya da basani ba menene maganin jahilci ba tambaya ba abin da baka da ilimi a cikin gaba da fatawa to duk abin da yake halakar da yake wahal da mutane duk abin da yake wahal da mutane ba ka yi addini musulunci kyakkyawar fahimta ba kai ne mai wa'azi kai ne mai nasta kai ne mai fatawa kai za ka ce ayi kai za ka ce a'a ayi me zai hana addini ya tutu wallahi tallahi farnan da kake ma addini ya fi gyaran da kake ma addini dalili ga sahabbai ne abin a zo a ganin sai madini ko kuwa karna kai abin a zo a ganin sai ganin amma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake so baya goyon bayan ka kowa ne kai kai kuskure yake qataluhu qatalahum Allah ba sai ba sai qataluhu qatalahum Allah ala fa'alu idan lam ya'lamu wa shifa'u al-ilmi su'al ba haka bane al-fatara ne قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو الدرد قال بابي babu yake almannu shifa'un lil aini darba kenan ko yace almanu magani ne na ciwon ido abinda ake ce ma almanu zuma da ke saukowa daga sama ya fadi ya jiro kan bishiyoyi itatuna sa'annan a zo a sassau a zo a tara su a je zuma mai zaki a ci kamar yadda da yake saukar masu al mutanen wa an zana rai manna wa salwa gulubin sai ba ta mara da ba haka ne? to shi ne aka ce almanu din nan shifa'un lil aini abamu almanu shifa'un lil aini ko قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا قندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سميت عمرو بن هريث قال سميت سعيد بن زيد قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا فدركوا الكمأة من المن الكمأة إن سكة ثانية كفا suka ce kociya suka ce rojiya suka ce naman gwari ko mazarin gwari ko kashin wata duk bahaushe ya rasa suna ɗaya da ya ba wannan kowane malami aka tambaya yake kaza yake kaza yake kaza dukka kuma rahman ne bil gaibi sai a sa a ce alkam'atu min almanni wa shifa wa ma'uha shifa'un lil ayn ruwan wannan alkam'a din nan maganin ciwon ido ne قال حدثنا شوبة وأخبرني الحكم ابن أتيبة عن الحسن العرمي عن عمرو بن هريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال شوبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك باب اللجوء في باب في بيان maganin da za a tsura ma mutum a gefen bakinsa don a saka masa maganin abinci ko magani kana hadafa ka san mutum ba shi da lafiya ba kowane abu zaka ba shi kan yana so ba to sai ka kai a tusa ma mutum a wata ba ne tuce yalla ke madauki tuce ne wato kira shi tusa ko eh sai a kama harkar shi ana tusa ana sa masa tuwo ko har kike sai tuka ko to haka mara lafiya wani lokacin baya sun magani ko baya sha'awan abinci kuma tilas bikin mutum a lokacin ba a samu hanyar da za a sa jini ko magani ko abinci ta jijiya ta ne a'a tilas a tusa ma magani ko abinci abincin cikin cikin ba abinci ya sauka ciki ko magani ya sauka in ba haka ba ga rashin lafiya ga yunwa da wannan ne ne قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نانا عائشه في منزل الله صلى الله عليه وسلم يا زو يا سنبنتي منزل الله صلى الله عليه وسلم a ina eh Abu Bakr ya kumbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina aka yi wannan yaushe aka yi wannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sai Madina ta girgiza sahabbai da yawa suka sakin hayyacin su har da Umar sai da sakin hayyacin sa dan da masallaci masallaci ya cika ya girgiza sayyidina Umar ya ga sai zare takobinsa yace a kul wanda yake manzon Allah ya bar duniya a akun wanda yake manzo Allah ya bar duniya kowa ya tsik yana zaune sai dai ni shike ji zai gurnani aka rasa yadda za a yi al'umma ta rufe to a ranar da aka yi wannan ɗaskilo abubakar ba shi unguwar yana wata unguwa da ya aure matar ke girgirar yana wani sai labari ya kai ne rafi ai manzo Allah ya yi wa fati da yake man sayyidina abubakar da'iman cikin natsuwa yake komai ba sai kama hanya tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan ya zai shiga masallaci ba abin da yake musu ya kama hanya ya je shiga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'an ya shiga zai sallama ko sai ya shiga wurin manzon Allah ya je bude fuskar manzon Allah ya ga menene al'amari ya cika ya sumbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sajda hayyan wa maytan ya rasulullah Allah ba zai rubuta maka mutuwa guda biyu ba wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa ma ta'aku tan kalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akhihi falan yakurra Allah wa sayyidu Allah shakirin da ya tabbatar da cewa manzon Allah yayi wafati sai ya gama abin da yake shi sai shigo masallaci zai ma mutane bayani mm. zai tsirar da su daga halaka sai na Umar ce kai Umar kai shiru mm. sai na Umar ya rasa ba ya ta hanyar sai ta shiru in yanzu ne sai ka ce sai sai na bakare karbi lawa su ka ko mm. da sai na ya ce innal alhamda lillahi Amadu wa nasu amma kwab yana cewa amma da larabawa sun san ma'anar amma ba'du ba haka yake ba وقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها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 من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا الله أكبر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات waye في ake nufi shi bai mutu ba ko ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت baki daya da alarammomin madina da mahajjatan alkur'ani da duk ayoyi sun bata musu mm. sun manta wannan ayoyi duk baki ɗaya masallaci ya amsa baki ɗaya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul mm. sai suka tabbatar da cewa manzo Allah ya yi wafati mm. duk a lokokin Madina hanyoyi duk kuma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi sai na Umar suka ce ka ce yanzu aka saukar da wannan aya dukkan sun manta an kowa ya fita hayyace wane ne zai tsirar da al'umma da ya bacci da su da yi duna abubakar zai sa dan kaga sai na abubakar bai ne farko wanda zai ci ko kuwa da shi ne imam al-bukhari ce eh, faqat mana ya yace sayyidina أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ما هكذا بني قال وقالت عائشة لددناه في مرضه تتي ويوم من الله توشي أكو فيكو توسا توسا ya zama cikin amri tushe shi ne masari ya sa shi ne ya fi daidai haka zana mace shi ne daidai man ja'ala yusiru ilaina sai manzo Allah ya ce musu Allah ta ludduni kada ku tusa min kada ku tusa min fa qulna qarajat al marid lil dawa'i sai ce a a manzo Allah ba hani yake ba al'ada dai na mara lafiya baya son magani sai sa kada a bi da wannan magana ta manzo Allah a fata miki falamma afafa da manzo Allah ya farfado qala alam anhakum an taluduni kike ban hane ku ku tuka magani ko abinci ba magani ba kulna karahiyatal maridi suka ce ai mu mai tawili ne ya sa aka ce mutum ya abu ko tawili ko menene da in ba haka ba ai sun saba ma umarnin Allah amma sai ka ce ai mu da kake kada mu sai muka fahimci cewa kamar al'adar mara lafiya ne baya son magani to mu kuma lafiya ka muke so da lafiyar ka da magana ka wace ce za mu gabatar da ba haka bane sun yi kokari ko ba su yi kokari ba ka zahi ya kalmari da yi jawadi fa sai manzo ba hana kuma ka ce ai abin da samu gaishe ce to duk waɗanda ke zaune suna kallo aka yi nan su ma a cikin samu wanda Abbas a lokacin da kuke shi baya fa qala la yaqatil baiti ahadun illa ludda wa ana anzuru yace kowa shi ma ai masa ina kallo jaza'an wasaka ce illa al-Abbas fa innahu lam yashhadku sai dai Abbas saboda shi bai halarce ku ba lokacin da sauran hadisi sai babu damuwa mako mai zuwa in Allah da zamu gama babu komai ai ba gaggawa ake ba ko a tafi a hankali a hankali insha Allah Allah madaukakin sarki muna ka don girman zatin ka da kisanta da iyawanka Allah ka sanya ya muna yanayi Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah madaukakin sarki matsalolin biyu sun gagare mu baki ɗaya Najeriya matsalar wutan lantarki da matsalar ruwan sha Allah ka yaye mana Allah ka sa albarka a ciki al'umma ta wadata da abinci Allah ka albarkaci muna dukiyar mu da abincin mu Allah duk abin da ya karfi mu Allah ka yi mana Allah ma hadina fi man hadai wa tawallana fi man tawalla wa barik lana fi ma a'tai wa عنا واصرف عنا شر ما قضيت وانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم لاسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين